أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بمالك وما دعاء الكافرين إلا في بلاد ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا يصال قل من رب السماوات والأرض قل الله لما اتخذت من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسال تولية لقدرها فاحتمل السيل زبدا ومما توكلون عليه في النار بتغاء حلية أو متاع زمن مثله نعم كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزمن فيذهب جفاء يضرب الله الأمثال صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك دكت لعظمته الجبال الراسعه العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خاتية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يدير ولا يدار عليه فعال لما يريد الحمد لله الحالي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واثبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حال عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام يا حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أيها الإخوة الكرام البررة أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا ما يفعل da جدد godiya لعلنا Allah في sarki wanda suke yin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan farfajiya a wannan masallaci na tunawa da Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano kuma masallacin da shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na jihar Kano fadilatu Sheikh Dr. أستاذ الجامعة فضيلة الشيخ القارئ المقري عبد الله صالح الباكستاني الكنوي الكشناوي الدوروي المكي المدني أولا a wannan masallaci yake ba da limancin sallar الجمعة a wannan anguwa ta tudun murka ba da take nan birnin kano kano ta dabo cigari janna babbar hausa yaro taka a hankali ko da mai ka zo an fita wannan ita ake cewa kano in ka zo da kudi sun fika wanda ya fi kowa kuɗi a bakar fatar duniya da ke afirka a kano yake idan ka zo da suna sun fi ka manya-manyan ɗibga-ɗibga malaman sunna suna kano in ka zo da bidi'a da kirka wai akwai jinjima-jinjima manasaba da ta shigo da mu kano a wannan karo shine manasaba ta ɗaurin auren ɗanmu mahadashin alƙur'ani mai girma kuma masanin kwamfuta da sadarwa ta yanar gizo ustaz ibrahim abdullah saleh wanda ya lallaba ya samu amarya malama aisha dr abdulmutsalif kamin jama'a su an karasa gane abin da ke faruwa ya yi huf da ida wannan aure larabawa suna kiran shi hazihi bi ba a tuna rujjar ilaina domin dr abdulmutsalif kowa ya san kasancewarsa tirke a tiraku na da'awa ya daɗe yana ba bidi'a da kirka takardar sallama farfesa to ka zo gida kenan turawa suna kiran irin wannan aure interhouse to muna addu'a wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya azurta su da zuriya tsayi ba wani abun ban sha'awa shugaban kungiyar jama'atin zaratul bid'a wa iqamatus sunna shi ya ba da auren mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abdullahi Umar gandu da shi ya karba mu kuma muka shaida mai gida malam giro yana tsaye a wurin yana zara idanu imamu ahalus suna wani jama'a Sheikh abdul wahab abdullah yana wurin taɓa nika ji hadisi Allah ka azurta su da zuriya ba Allah ka sa wuri ayya da za su amfani islam akwai addu'a da na saba yi wa angwaye Ibrahim kai yana maka wannan addu'a Allah ya sa amarya malama Aisha ɗa na farko da za ta kawo mana duniya ta haifo mana shek yakubu musa hassan zina sautin sunna ɗa na biyu ta haifo mana limamin turruku na afirka shek abubakar giro argungu ɗa na uku ta haifo mana shahidi shek jafar mahmud adam kano ɗan auta ga ana ramma nasiru gangaren daga gwandu sai da gangaro mana da daga nan in ta ga dama ta ƙara in ta ga dama ta bari we don't have any problem mun samu abin da ake cewa absolute performance wayannan sojojin sunna na sama da ruwa da yan atilare duk inda suke dirka shirka da sunna dole ta cika riga ta iska to ku saurara shirka da bid'a da Allah shi yasa kuka ga manya-manyan dattawa iyaye masu ba da tarbiyya kuka gan sun shigo wannan gari yanzu nan shek habibu ya haya ƙaura ya sauka Allah ka ƙara wa malam habibu lafiya ya Allah ka ƙara wa iliminsa albarka Allah ka ƙara wa zuri'arsa albarka mataimakin shugaban ƙungiyar izara na ƙasa baki daya abu ra'i uba mai ba da tarbiyya hakimin taliyawa shugaban kwamitin fatawa da sulhu na izala na ƙasa Sheikh Usman Isa Taliyawa Gombe muna tare da shi a wannan wuri Allah ka tsare mana malam Allah ka ƙara wa rayuwar malam albarka ya Allah ko shekarun da ka ɗiba wa malam sun kusa su ƙare tunda kana da su taska taska ka kamfato kamar ɗari da tamanin ka ƙara mai abin da muke so ka ƙara mai da lafiya da imani da sunna da izala da rufin asiri da wata yar dala haka a cikin aljihu shugaban majalisar malamai na ƙasa Dr. Ibrahim Jalo Jalingo muna tare da shi a wannan wuri. To balantana babban daraktan agaji na ƙasa da rundunarsa da ya tashi shigowa Kano runduna aka shigo da ita. Shugaba na ƙasa Fadilatu Sheikh a Dr. Imam Abdullahi Bananau, kamar yadda na ambata shi da kansa ya ba da wannan aure Allah ya ƙara wa aure albarka. Amin. Abu na biyu kuma shine taro na kokas na ƙasa da ƙungiyar za ta gabatar a cikin wannan gari kenan an jefi manya-manyan tsuntsaye guda biyu da dutse daya Allah ta'ala ya samu dace wa'azin da zan yi yau yana da take taken wa'azin mu na yau shine buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga ahlus Sunan Najeriya akwai buƙata mu yi kira sosai zuwa ga ahlus Sunan. ahlus Sunan abu na farko ku ci gaba da karantar da 'ya'yanku da ba su tarbiya a kan sanin darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƴaƴanku ku ci gaba da ba su tarbiya ta ƙaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ƙara ninninkawa ku ta yi littattafai da ke karantar da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuke karantarwa a masallatanku a ci gaba da karantar da wa'annan littattafai yara su tashi da sanin wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene darajar iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴanku ku ci gaba da ba su irin wannan tarbiyya me yasa nake faɗin wannan magana yanzu wani yayi aka zo da shi a Najeriya da wata guguwa shine ta tsokanar musulmi ta hanyar cin mutunci da zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukan kuma da daɗewa ba kun ga abin da ya faru a jihar Sokoto inda wata 'yar banza da ake cewa Dabora wata tsinanniya ta kunduma wa manzan Allah ashar wanda irin wannan ashar ne ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ƙundumawa ba ko ni ta kunduma wa irin ta gaba da gaba gobe za ta bada labari ba za a sake ba daga ranar ya kare balantana ta kunduma wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan ashar abin da ya fi ba mu haushi sai ga musulmai da sunan manya sun fito suna tir suna Allah wadai da waɗanda suka kashe ta amma ita sun yi gu sun ki su nuna damuwarsu da ɓacin ransu akan zagin manzan Allah da aka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abu ne da yake da tada hankalin duk wani mai imani ba ke ji hatsari ba har sai ga wasu da sunan malanta wai suna maganar dan me za a tada hankali saboda an zagi manzan Allah don an zagi manzo Allah wannan wata karamar matsala ce ba ita ce damuwar musulmai ba wannan da sunan malanta kenan idan da sunan malanta malami zai kira a kunduwa wa annabi a da karamar matsala wannan shi yake nuna muku har yanzu akwai sabon aiki da da ya zama wajibi mu ci gaba da ba yara da 'ya'ya tarbiyya wani abin da zai ƙara tada muku da hankali ku gane lalacewar tarbiyyar al'umma kuma a ɗabaka ta sama a cikin wannan ƙasa a daidai lokacin da wannan shegantaka take faruwa sai ga dukkan wani arne maƙiyin Allah babu wanda bai ba wannan yarinya kariya ba ƙarya nake an samu waɗanda ba musulmai ba masu zurbin hankali da su da kansu suka gano cewa ba a kyauta ba ko don tsabar yawa mabiyan manzan Allah da masoyansa bai kamata a yi wannan rashin hankali ba amma ga musulmi yana ganin cewa ba matsala ba ce waɗanda suka kashe ta su ne masu laifi ai musulmai suna ɗaukan doka a hannu wa ya gaya maka wannan shi ake cewa ɗaukan doka a hannu ahalin sunna ba masu ɗaukan doka a hannu ba ne an kashe mana shek ja'afar mahmud adam kano a nan birnin kano ƙarya nake da Allah yana so ku gaya mun cewa akwai kurciya da muka kashe mun kashe kadangare mun kashe sauro me yasa babu ɗaukar doka a hannu kuma ba mu san waye kisan ba ba mu san waye kisan ba yana sallah aka kashe shi an kashe mana Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria wa muka kashe ba mu san shuwa suka kisan ba a ranar ya yi darasin sahihu muslim ya je ya yi darasin sahihu bukhari ya gama kitabun zaka zai fara kitabun hajj a ranar ya karanta mukaddima doguwa Wace ibn hajar ya kawo fatahul ya ce karatu kuma gadangadan sai gobe Allah ya kai mu ashe gadangadan din shine taron sallar jana'iza akwai wanda muka kashe na'am ko dokar bature bature har rashin hankalinsa ya yadda da cewa a wajen aikata laifuffuka shi da kansa ya yadda akwai abin da ake cewa provocation mai ake cewa provocation shi ne a matsayin karɗan adam a fusatar da kai da abin da an san ba ka iya jurewa ba ka iya daurewa saboda tsabar fusatar da kai a wannan lokaci ka je ka mai da martani akan wanda ya maka wannan abu wannan ba cewa ake ka ɗauki doka a hannunka ba abin da ake cewa an fusatar da kai kai hatta dokar bature ta najeriya ta yarda cewa dole a baka uzuri ko ka yi kisan kai ku faɗa mu me za ka yi wa musulmi ka fusatar da shi kamar ka zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kun san wa ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne fa wanda Allah ya ce inna fatahna laka fatahan mubina aha liyaghfira laka Allahu ma taqaddama sannan da Allah zai kara wa annabi kare gaba da ramma السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات

كبيرا يسعك أن تؤمن بالله ورسوله تؤمن بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا يسعك الذين يبايعونك إن الذين فقد قال الله annabi Muhammad wallahi saboda matsayinsa a wajen Allah Allah ko sunansa bai kira gaba da gaba sama da ƙasa Allah bai hadisi hadisi da ke darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana gaba da annabi Adam yana gaba da annabi Ibrahim yana gaba da annabi Musa yana gaba da annabi Isa yana gaba da annabi daud yana gaba da annabi Yahaya yana gaba da annabi Zakariya yana gaba da annabi Hudu yana gaba da annabi Salihu yana gaba da annabi Lutu yana gaba da Jibrilu yana gaba da Mika'il yana gaba yana gaba yana gaba yana gaba yana gaba amma wata 'yar iska ta zage shi wai malami yana cewa wannan karaman matsala shi ba ita ce da wasu kawai ka ji wani takara ya sha shayi yana wannan ƙaramin matsala ce ina so ku gaya mun menene abin da za ka yi musulmi ka fusatar da shi kamar ka kundu ba wa annabi sha idan musulmi ya fusata ya kashe wanda ya wannan ta'addanci ko a dokar ba yahude ya yi laifi ko a dokar ba yahude bai laifi ko a dokar ba yahude hatta a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda aka zagi manzan Allah a gabansu suka fusata sanadiyar fushin suka gagara mallakar tunaninsu suka kisa annabi bai sa yin kisa sai a kansu ba ba shi zai baku mamaki ba ana yin wannan da sati daya sai ga wata arziki ta sake zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a warji a jihar Bauchi a ina a warji a jihar Bauchi wanda ya kawo matasa suka mai ɗauki ba dare da kyar aka samu a haka shauta da labarin tambaye ku kun taba jin musulmi ya zagi annabi isa kun san dalili shine musulmi malaman musulunci sun ba shi tarbiyya kar ya kuskure zagi annabi isa me yasa su waɗannan suke zagin manzon Allah saboda tarbiyyar da fastocinsu suka ba su a coci suka nuna musu babban abokin gabansu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan aka ba su wannan tarbiyyar me yasa na faɗi wannan magana a lokacin da suka yi wannan wannan aika-aika sai da hata ƙungiyar kan na ƙasa tana barazanar yin zanga-zanga a dukkan jihohin najeriya dala sun goyi bayan abin da kai nan, ko ba su goyi baya ba ba wannan ba sai ga wani fasto ya ba iyayen yarinyar kyautar rukunin gidaje saboda yasu kyautar rukunin gidaje saboda ta yi mai saboda ta yi abin da coci ke bukata kenan wannan yanzu ma an sa rukunin gidaje ake baiwa wata ta zagi annabi kun ga anan an karfafa gwiwa an yi encouraging har yanzu wata arniya ta sake zagin annabi duk wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku gwada masa akwai masoyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zagi annabi ku gwada masa kuna kaunar annabi duk wanda ya zagi manzan Allah ku gwada masa ya faɗa rijiya gaba dubu kowa ya baki ya ba Allah ina kira zuwa ga gwamnati 'yan majalisu da sanatoci ku gaggauta yin doka ta hukunci akan wanda ya zagi annabin Allah ba annabi Muhammadu kawai ba ko ma wani annabi aka zage shi ku yi doka ku tabbatar da ita hukuncin wanda ya wannan zagi shine hukuncin kisa ko musulmi ne ko arna in ya zagi manzon Allah a kashe shi idan kuka zartar da wannan hukunci wani ya zagi manzon Allah ko ta zagi manzon Allah muka ga an je kotu an kashe shi to daga ranar za ku ga ba musulmin da zai ƙara ɗaukar doka a hannunsa a Najeriya amma idan kuka ɗauki zagin manzon Allah wani aikin banza ne ba matsala ba to ku kuka gina bala'i a Najeriya bala'in da ba san karshen shi ba abu na gaba lokacin zaɓe ake ciki yanzu delegate suna nan a ko'ina suna fi da 'yan takarkaru haka ne ya ku delegate ku ji tsoron Allah idan za ku fi da ɗan takara a kowace jam'iyya ku fi da ɗan takara mutumin kirki wanda kuka san mai tsoron Allah ne mutumin kirki da zai iya riƙe amanar al'umma idan kuka yadda wani ya dunkula kuɗi ya ba ku kasa aljihu kuka ɗauko tintirin ɗan iska kuka tsaye da shi ya ci zaɓe duk bala'in da ya girbo a cikin ƙasa ku shirya wannan zunubi kuna tare da shi a ranar tashin alƙiyama kai darajar da ka je ka zaɓo idan ka zaɓa mutumin banza ka san mutumin banza ne a baka sani ba ka ɗauka mutumin kirki ne ashe mutumin banza ne kai mata kyakkyawan zato ka zaɓe shi Allah ba zai tambaye ka ba a lahira ba zai tuhume ka a lahira don me ka zaɓo shi ba saboda tsakaninka da Allah ka ɗauka mutumin kirki ne amma ka san mutumin banza ne ka san ɗan tasha ne ka san shirgegen ɓarawo ne ka san azzalumi ne ka san cutar al'umma zai yi aka baka kuɗi ka ɗura aljihu ka zaɓo shi a madadin al'umma tun da ni ba a yadda in zaɓo ba alaran ma ba a yadda in zaɓo ba ku ba a yadda ku zaɓo ba sai wa zai zaɓo sai dalagar na jam'iyya to dalagar na jam'iyya aka ɗura maka kuɗi ka ci amanar al'umma ka zalunci al'umma saboda ka samu kuɗi ka kawo wanda zai kashe al'umma ya cutar da su kana tare da bala'i a duniya kana tare da bala'i a kabari kana tare da bala'i a lahira sai mun ji kwalarta gaban Allah ranar tashin shugabanci ba aikin banza ba ne yau idan aka tsaye da shugaba da jininmu da rayuwarmu da dukiyarmu da al'ummarmu komai yana hannunsa idan darajar ka zaba mutumin banza ka ba da gudunmuwa ko baka ba da gudunmuwa ba qur'ani mai girma ya ce man shafa shafa'atan hasanatan shafa'atan yakul lahu nasibun minha ومن يجمع جماعة سيئة يكن له كفر منها وكان الله على كل شيء مقيتا sai mun zo muna magana sai ka ji wani sakarai ya sha shayi wai yana surutu wai me yasa malamai addini suke sa baki a harkar siyasa bai kamata su saba nan ba layin su bane ba hujja da Allah ba layin su bane layin waye ko an samu layin waye hadda wani wai ya fito yana challenging idan malaman addini siyasa kuke so ku shiga to ku cire rigar taku ta mutunci ta malanta ku aji sai ku zo mu ci gaba da karawa da ku a yanzu abin da kake gaya min cewa kai tinjirin dan iska ne sai da ka cire rigar mutunci ka aje a gefe sannan ka shigo cikin siyasa to yanzu kai tintirin dan iska da ka cire rigar mutunci ka shigo cikin siyasa kuma yanzu kai ne zan zauna in jira ka zaba abun ciya mana lokar gamma kai zan jira ka zaba abun kansila kai zan jira ka zaba abun dan majalisa kai zan jira ka zaba abun gwamna kai zan jira ka zaba abun sanata kai zan jira ka zaba abun shugaban kasa bayan kai da kanka ka tabbatar wa duniya cewa kai dan iska ne tintiri cikakke ka cire rigar mutunci sannan ka shiga siyasa da Allah bari tambaya ku ya ku bayin Allah Zan tare ku nan nawa muka ba ku kuka taru wa aka ba kwandala me yasa kuka zo duk wanda ba ba shi ko kobo ba dan Allah kawai ya zo nan dan ya ji wa'azi ya daga hannu ya ce Allahu akbar malamai suka kira ku ba su wasu ko Kobo ba amma kuka zo don ku saurare su haka ne in haka ne ku ce Allahu akbar ina so ku samo mun ɗan siyasa da shi ma zai kira jama'a su zo kawai su saurari shi ba su ko kuma ba kuma su zo su zauna abiya da kuka zauna kuka natsu kuka yi shiru kawai ya taimaku muku magana in ya gama ya ce ku tafi in kun tafi cin Allah ya kai mu juma mai zuwa ku ƙara dawowa da Allah watan azumi an yi tafsiri a masallacin nan ko ba ba tafsirin kwana nawa wajen wata ɗaya haka dai kuma malami ne ke tafsiri kuma kullum za a zo a taru shi kaɗai ya ta magana ba mai magana in ya gama ce ku tafi gobe ku sake dawa aka yi wata ɗaya kullum kuna zuwa ina so a saba mun ɗan siyasa daga shugaban ƙasa zuwa ƙasa tun daga kan shugaban ƙasa har ƙasa wanda zai ce zai rinka zaunawa a nan jama'a ku zo ku taru in muku bayani yau su zo bai ba su ko kobo bai ce ku dawo gobe gobe su dawo ba ko kobo jibi jibi ba ko kobo gata gata ba ko kobo citta citta ba ko kobo masoro masoro ba ko kobo kimba kimba ba ko kobo tazargade ina so a samu miji a Najeriya akwai shi kewa kenan al'ummar wa ke sauraro idan malamai da su kare al'umma suke sauraro kai tintirin da iska da kace kai da iska da kace rigar mutunci sai kace ba za su sa baki a kan siyasa. siyasar waye zai sa baki a harkar siyasar to a ahlus sunna ku saurara a taron mu zai akwai mutanen jihar Katsina ku dauki sakon nan ku kai jihar Katsina akwai jigawa ku tafi mana da wannan sakon jigawa akwai jama'ar gombe ku tafi da shi gombe akwai jama'ar kaduna ku tafi da sakon nan kaduna akwai mutanen kwara su aliyu aliyu kwara a ɗauki sakon nan da zan faɗa tafi da shi kwara ga mutanen ribas ku ɗauki wannan sakon ku tafi da shi fatakon ku ɗauka ku ɗauka ku tafi da ga mutanen kebi suna nan tabbata suna nan ku je da wannan saƙon abin da za ku fara yanzu kamin mu je mataki na gaba waɗanda suka ci amanan musulunci da musulmai a jihar taraba ya Allah karka ƙara bari su su zauna lafiya Allah ka haɗa su da bala'i in masu tuba mutum a nan duniya. Ya Allah waɗanda suka haɗa kai da su suka ci amanar musulmai a jihar Taraba. Ya Allah idan masu tuba sun dawo sun gyara ba. Ya Allah bala'in da ka tana dawo maƙiyan manzan Allah da al'umman manzan Allah Allah ka haɗa su da shi. Ya Allah ka haɗa su zama lafiya cikin iyalansu. Waɗanda aka ba su kuɗi suka karɓa ake ta muku sai an karya musulunci da musulmai a jihar Taraba. Ya Allah wannan kuɗi da aka ba su in sun ci ya Allah ka sa su ci guba. Na ce muku wannan somin taɓi ne, za mu zo lokacin da za mu karanta muku suwaye. Akwai maza, akwai mata. Za a zo lokacin da za mu karanta muku lokaci bai yi ba. Muna ganin kamar har yanzu watakila za a iya samun gyara. jihar taraba jiha ce da musulmai suke da majority iyasin ƙididdiga ya tabbatar da sama da kashi cikin na jama'a taraba musulmai ne ya za ka gada wannan tun tsohuwar jihar gongola har aka shigo wannan demokuraɗiyar akan yi zaɓe a jihar santaraba sanatoci guda uku duka musulmi ba kafiri ƙarya nake har ya zuwa yanzu magana da nake da ku har a zaben da aka kammala a ɗaya daga cikin jam'iyyu waɗanda suka ci sanata a cikin sanata guda uku a mazaɓu guda uku biyu musulmai ne kenan wannan ya nuna senatorial district guda biyu musulmai ke da majority wannan kada ya ishe ka alama amma ya aka yi aka ƙulla munafurci a baya aka danka jihar a hannun makiya Allah musulmi in ya samu shugabanci zai iya yin adalci kun san me zai ba ku mamaki ga Dr. jana shugaban majalisar malamai daga jihar Taraba ya fito don Allah dokta in ƙarya nake ka ƙareta ne akan wannan mimbari kwanaki kun ji musulun council na jihar Taraba sun fidda sanarwar bakin zalucin da ake musu famanin secretary na jihar Taraba arna duka su aka saka musulmai ba su da wakilci ka je makarantun gaba da sakandare mallakar gwamnatin jihar taraba idan kai musulmi ne to karka sa ran hawar kujerar shugabancinsu na san farfeso da ya zama vc na state university ta taraba an kore shi daga aiki kun san lafin da a kore shi daga aiki ya ɗauki Dr. Ibrahim Jalo Jalingo aiki a jami'ar malamin makaranta Dokta mai PhD qualification nasa ya kai an yi advertising ya cika aka gaya cancanta aka kira shi ya interview aka tara farfesoshi aka dindina aka dindina aka samu nauyin labar ta kai aka ɗauke shi aiki lecturer a jami'ar ba ma shi ba shugaban jami'ar da ya ɗauke shi masai da aka kore shi daga aiki musulmi a jihar taraba idan yana neman admission a makarantun gaba da sakandare na jihar taraba aiki ya same shi kamin ya samu a jihar taraba maganar da nake da ku da wuya ɗan musulmi idan an tashi ba da scholarship a ɗau scholarship a ba ɗan musulmi yana da wahalar gaske ban ce baka bai faruwa ba amma yana da wahala musulmi bai isa ya rubuta takarda zuwa lan ansabe a matsayinsa na Muhammadu ko Umar ko Adamu yana bukata a bashi allocation na fili a matsayinsa ɗan jiha dauka a bashi ba duk musulmin taraba ana masa mu'amala ce irin ta ɗan gudun hijira a cikin jihar wannan ya sa hankalin musulman taraba ya tashi suka ce sai sun ɗauki mataki na samar da gwamna musulmi don su yi adalci a jihar al'ummar jihar da musulmai da waɗanda ba musulmai ba su ga adalcin musulunci wataƙila wannan zai sa ko ba musulmi ba ya karɓa ya samu abin koyi shi ma ya adalci a jam'iyyar pdp dama ko a baka izinin ka tsaya takara musulmi ba za a baka ba su sun yi sun kammala amma jam'iyyar apc jam'iyya ce da musulman jihar gaba ɗaya a cikin fili saboda wannan bayani da su 'yan muslim kansu suka yi da matakan da ake ganin za a ɗauka sai suka ce kan suka ce bari su ɗauki mataki sun fito sun yi jawabi sun ce su ke riƙe da siyasar jihar taraba in aka yi wasa ko jifiti gwamna ba za a ƙara yi musulmi wa jihar taraba wannan shi ne bakar maganar da kan ta maida wa musulmai malaman musulunci da shi ya za a yi maganin musulmai sai suka ce da apc da pdp ko ina mu kawo wanda ba musulmi ba mu dasa mu ga ƙaryen musulmin ina za su je mai za su a lokal gamman goma sha shida na jihar taraba lokal gamman goma sha hudu shugabannin jam'iyyar a wayan na lokal gamman goma sha hudu duka musulmai ne amma kun san me yake faruwa musulmai suka haɗu yan takara suka ce mu yi indozin mutum guda ɗaya ne kuma suka yi indozin mutum guda ɗaya duk da an samu waɗanda ba su ba da haɗin kai ɗari bisa ɗari ba amma bai tasiri ba saboda majority sun ba da haɗin kai kun san me ya faru ashe an yi plan sai aka ce a turo wani ya shigo jam'iyyar ya baza kuɗi ya kwaci jam'iyyar nan ma sai an tsaye da arne nan arne nan arne a gaida za su kun san abin da ya faru yau daga shigo wasu jam'iyyar ko ta uku ba ba amma da yake kan ta tara kuɗi da wasu da suka ɗaure musu gindi aka ɗauko kuɗi aka zo abuja aka raba mun san waɗanda aka kaiwa yadda ita ma ta dubtsa mun santa waɗanda sun dubtsa mun san su kuma mun san me aka ba su lokacin da za mu faɗa muku ku rinka yin alƙaluti a masallaci kuna kiran sunansu kuna tsine musu albarka bai yi ba amma lokacin za mu gaya mu rayuwar mu saboda musulunci muke rayuwar mu saboda islam muke yi siyasar da muke yi saboda islam muke yi ga fastoci na a coci kuna jin abin da suke faɗa ba wanda ya ce musu danne. sai mu musulmai aka rana wa hankali wai sai ga ya an wo kwamiti daga abuja don aje a firamare ƙarƙashin wani inyamuri arne aka rana masa yan tawaga tare suka je da ɗan takarar da ake so a saka an riga an cika takardu da rizal tun daga abuja musulmai suka kasa suka tsare suka ce sai dai an yi zaɗen zaɗe ya gagara wai sai ga shugaban kwamitin sanda zai gude koma abuja bayan an sanar da al'umma duka zaɓe ya gagara an ɗaga za a sake sa rana yana zuwa airport zai shiga jirgi wai sai ya tara yan jaridu a airport zai shige jirgi ya ce to zaɓe dai ya riga an yi sannan arne ya ci kan ya fada jirgi a abuja yanzu an dauko sakamakon zaɓen an zo da shi abuja to mu ko muna jira mu ga wanda zai karɓi sakamakon zaɓen na rantse da ubangijin al'arshi na rantse da ubangijin annabi muhammad annabi musa da annabi isa da annabi yahaya na rantse da ubangijin da ya ɗaga samman nan guda bakwai ba tiraku ba wanda isa ci amanan musulmin taraba muna kallon shi wallahi wallahi ba za mu bari a ci amanar musulman taraba a ranar musulmi hankali ba ko a tsaya a yi abin da ya kamata a je a yi free and fair primary sun san ba yadda za a yi ci abin da ɗan takarar da ya ci wanda ya ce zai kunso ya kawo to ya kunso ya kawo akwai general election ko ba general election wallahi duk musulman taraba za su fito kwansu da kwarkwata su kuma ba a taraba za ta tsaya ba wanda ya mana wannan zalincin kowace jiha a najeriya sai mun yaƙe shi babu bari kai ahli sunna ko an sa wannan kira ko an sa ba za ku bari a ci amana musulman taraba za ku bari a ci gaba da zalunta musulman taraba duk wanda yawa Allah alƙawari zai taya mu wannan ɗauki ba daɗi ya ɗaga hannu ya ce Allahu akbar ka duba kusa da kai ko akwai wani bakin munahuki munahuki da ya magale duk wanda aka hada kai da shi aka ci amana in shugaban jam'iyya ne bi inda jam'iyya take sai mun yaƙe ta idan shugaban yan kasuwa ne sai mun yaƙe shi ko menene sai mun yaƙe shi sai mun gwada masa cewa musulmi ɗan uwan musulmi ne ni na san mutum bai isa ya je jihar kiristoci ya mutu wannan rashin hankali ba ko da wasa yanzu ku ga yadda aka zagi manzon Allah matasa suka kashe wacce ta yi zagin saboda sun fusata manyan musu fito suna ta surutu dan me za a kashe yanzu a wannan satin a jihar Anambra mace mai ciki mace da mai ciki harira ko fatima gwamnatin jihar anambra ta imanin yadda ta yi bincike a san wace ci har sai da bayan allah aka bi sawu aka gano iyayenta a jihar adamawa da ciki tsohon ciki suka kashe ta yan ipop ‘ya'yanta guda hudu suka kashe su, da wasu mutane guda shida suka kashe su, wayanda suka yi ta Allah wadai da waɗanda suka kashe da bora, sun fito sun yi Allah wadai da waɗanda suka kashe wannan bora Allah. Sun fito sun yi, me yasa? Ita da bora tun da ya ce jinin ka dole a tsare. Wayannan musulmai ne tun da musulmai ne da a kashe su da a kashe kuda da a kashe banza daya. ba cewa ne ku ɗauki doka a hannunku a garuruwanku ku aukawa 'yan jihar a nan bara ba mu musulmi ba haka Allah ya karanta da mu ba amma wannan ma muna muna bin sawu dole gwamna a nan bara sai ya gano waɗannan 'yan ta'addan an hukunta su kuma sai an biya dinyar waɗannan bayin Allah da aka kenan musulmi shi wanda aka raina Allah waɗanda ka yi lalace duk inda za a ci amanar musulunci da musulmi ake hadawa duk inda za a ci amanar musulmi da musulmi ake hadawa a da yabi kuɗi a ba musulmi ya zuba aljihu ya sa al'ummarsa cikin bala'i ba abin da ya dame shi shi dai aljihunsu ya cika abin mamaki wani sai ka samu ya kai shekara sittin amma a ba shi kuɗi ya ci amanar musulmai wani ya kai sittin da biyar a ba shi kuɗi ya ci amanar musulunci wani ya kai shekara saba'in a ba shi kuɗi ya ci abarar musulunci wani ya haura saba'in a ba shi kuɗi ya ci abarar musulunci na za ka yi da kuɗi ya ce ka samu la'ika mutuwa zai shaƙi ka tafi lahira ƙungiyar izala idan kana son ka taɓa muka taɓa musulunci in kana son ka taɓa muka taɓa manzon Allah in kana son ka taɓa muka taɓa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a wannan lokaci sai inda ƙarfin mu ya ƙare mun ga waɗanda suke ta Allah wadai saboda an kashe Debora sun fito sun yi gum ba su yi Allah wadai ba saboda an kashe Fatima kun san me yake faruwa a cikin 'yan siyasa akwai wanda a wannan gaba sai na masa addu'a kun san wane ne wannan alhaji a tiku abubakar turakin adamawa kun san dalili na lokacin da aka samu wani yaron gidansa ya rubuta cewa ya yi allah wadai da kashe dabora yana gani ya fito karara ya karyata ya ce ba shi ya faɗa ba ba da yawunsa aka faɗa ba shafin da aka rubutun ya rufe shafin yaron nasa da ya rubutu ya hore shi ya kuma fito ya bai wa al'ummar musulmai haƙuri ya ce ina rantsewa da girman Allah ba da ya wuna aka yi ba ya yi abin da ya kamata ko bai abin da ya kamata ba sauran su yi da shi da su wa fi dama dama Allah ka saka mashi da alkhairi Allah ka tsare shi duk mutumin da ya abin kirki sai mun faɗa duk mutumin da ya tsiya sai mun faɗa da jam'iyyar pdp da apc da abga da ad da alliance da mai kayan marmari ba wacce aka gani a ƙur'ani ko fa akwai wacce muka gani a ƙur'ani akwai wacce imamul bukari ya rawaito akwai wacce muka gani aka yi wa musulun Duk a nan duniya aka shirya su saboda haka na faɗa muku cewa yanzu da karamar toci da na haska mai cin batir uku wallahi idan ba a gyara ba zan haska mai cin batir takwas idan na harka haska mai cin batir takwas wallahi in za ku tona rami ku binne ni ba za mu bari a ci amanar addinin musulunci ba ba za a ci amanar musulmai mu sa ba Allah sai ya ga mun iya bakin kokarin mu in ta kama mu samu shahada kamar su shadda afar mahmud adam kan wallahi ya gire mu samu jama'ar najeriya kun ji wannan sako za ku ɗauke shi ku kai shi kowane sako da lungu ku ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar wadau an da kun fa'alu ma yu'azuna bihi Allah zai mutu shi aji me za a ƙara musu da shi dakata Najeriya muna da masallatan juma da suka ke sama da dubu shida masallatan nan kamsu suna da suka ke sama da dubu goma sha hudu sama da masallaci dubu ishirin ku je ku yi ta addu'a Allah ya ba su ikon tuba da gyarawa idan ba su gyara ba za mu faɗa muku alƙaruncin da za ku yi a kansu mu ga in akwai wanda Allah zai bashi ya ci kuɗi ya ci guba ya ci bala'i ko ba ta ciwo ba kitabuhu وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك